وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله زيادة النعم ودفء النقم أيها المسلمون قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم ونسخ آثارهم وأعمالهم قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان وما في الأرض حركة أو سكون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 ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أيها المؤمنون اعلموا أن المرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمهن آدم سجد له الملائكة ثم بعد برهة يخرج من الجنة وما الابتلاء إلا أقصى المقاصد وخلاف الأماني ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن المقاصد والكل حتم يتجرع مرارته ولكن ما بين مقل ومكثر يبتلى المرء على قدر دينه يبتلى المؤمن ليحذب لا ليعذب إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزاء رواه أحمد فتن في السراء ومحن في الضراء وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والمكروه قد يأتي بالمحبوب قالت العرب رب ضارة نافعة وكذلك المرغوب قد يأتي بالمكروه قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله أيها المؤمنون بالابتلاء يرفع شأن الأخيار ويؤذم أجر الأبرار مهن الفتى يخبرنا عن فبل الفتى النار مخبرة بفبل الأنبر يقول سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أشد البلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خديئة وفي الصحيح البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه قال بعض أهل العلم من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره وطريق الابتلاء معبر الشاق وطريق الابتلاء معبر الشاق معبر الشاق تائب فيها آدم عليه الصلاة والسلام قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ورمي في النار الخليل عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم لا إن كنتم فائلين قلنا يا نار كونوا كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأبطجئ للذبح إسماعيل عليه السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وألقي في بطن الحوت يونس عليه السلام وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقاس الضر أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبدين وبيئ بثمن بخس يوسف عليه السلام وألقي في الجب وألقي في الجب وعد رفكا وفي السجن ظلما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سول لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وعالج أنواء الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وألم أيها المؤمن أنت على سنة الابتلاء سائر والدنيا لن تصفو لأحد ولو كان منها ما ناله ولو نال منها ما ناله أن ينال لكن أنت متعبد بالصبر والدعاء ولا تيأس من روح الله وإن آل البلاء فالفرج قريب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب وصلفاتها الأبواب وهو الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير <clears throat> وليس وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له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 ya rubuta abubuwan da zai faru da dukkan ayyukan da ɗan adam zai yi kuma Allah ya kaddara waɗannan abubuwan tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin a lokacin al'arshin sai yana karuwa ruwa ubangiji subhanahu wata'ala domin ya jarrabe ku ya gane wane imani da kaddara da hukuncin ubangiji ta'ala rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci hakika babu wani motsi ko shiru da zai tabbata a bayan ƙasa face da ganin daman ubangiji ta'ala da nufinsa babu wani abu mai kasancewa sai da ƙaddaran allah subhanahu wata'ala da samarwansa duniya gaba ɗayanta tana cike da wahalhalu ne da gurɓatattun abubuwa kuma haƙiƙa duniya gaba ɗayanta tana tattare da wahala da abubuwan tsoro da kuma abubuwa da za su faru da mutum na rashin lafiya da damuwa da baƙin ciki da abubuwa da suke bijiro wa ɗan adam waɗanda baya so da masifu da jarrabawa kamar yadda yake samun zafi da sanyi dole ne ɗan adam ba zai kuɓuta daga jarrabawa ba ubangiji ta'ala ya ce muna jarraban ku da wani abu na tsoro da yunwa da tauyewan dukiya da rayuka da 'ya'yan itatuwa allah ta'ala ya ce ku yi masu kaiwa masu haƙuri albishir waɗanda in masifa ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilai raji'un waɗannan lalle suna da darajoji a wajen ubangijinsu sannan kuma suna da rahama sannan su ne shiryayyu a nan duniya masifu fitintinu ne da jarrabawa wanda Allah ta'ala yake bambance wanda yake da gaskiya a imaninsa da kuma wanda yake wato karya a imaninsa Allah ta'ala ce mutane suna zaton za a jale su ne kawai su ce sun yi imani ba tare da an fitine su ba ai wa'inda suke kafin mu ma an fitine su da masifu da jarrabawa wanda suke daban-daban domin ubangiji ta'ala ya bayyanar da waɗanda suke da gaskiya da kuma waɗanda wato ainihin suke makaryata ya ku mumine ku sani cewa mutum yana jujjuyawa ne a cikin ni'imomi da kuma fiskantan wasu masifu a rayuwansa shi ibtila'i akasin abun da ɗan adam yake so ne ko kuma burinsa kuma ba dukkan abunda mutum yake buri ne wato ainihin yake samu ba da yawa kakan yi burin abubuwa sai ya zama ba haka suke faruwa ba saboda ubangiji ta'ala ya jarraba imaninka haƙiƙa kowa dole ne sai ya ɗanɗani ɗacin wato jarrabawa a rayuwarsa kuma ko sai dai wani jarrabawan takan yi masa yawa wani kuma jarrabawan takan zama 'yar kaɗan kuma ubangiji ta'ala yana jarraba mumini ne domin ya tace shi ya gyara shi ya cire masa kurakuransa da laifuffukansa ya tsabtace shi ba wai don ya azabtar da shi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala yana son mutane sai ya jarrabe su duk wanda ya hakuri yana da ladan mai hakuri, wanda ya raki ya ƙi ya haƙuri to shi kuma sakamakon sarakin ne fitintinu a lokacin da ake hali wato na sauƙi da kuma fitintinu lokacin da ake hali na tsanani ba za su rabu da 'yan adam ba ubangiji ta ce muna jarraban ku da kyawawan abubuwa idan ka samu lafiya ko arziki ko mulki ita ma jarrabawa ne Allah ya jarrabe ka za ka gode masa ko ba za ka gode masa ba idan ya jarrabe ka da masifu rashin lafiya talauci mai tsanani da damuwoyi nan kuma ana son a jarraba haƙurinka ne Allah ta'ala ya ce muna jarraban ku da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa domin ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala abubuwan da baka so din takan yi su zo maka kuma da abubuwan da kake so laraba suna cewa rubba zarratin nafiya da yawa abu zai cutar da kai sannan kuma sai zama mai amfani a tare da kai ga bala'i nan kana ci kana damuwa a sai alheri ne yake biyowa baya kai baka sani ba kuma haka nan abun da kake so din takan yi ya zo maka kuma da abun da baka so Allah ta'ala ce zai yi ku so abu alhalin ya zama alkhairi a gare ku zai yi ku so wani abun kuma sannan ya zama shirri a gare ku Allah ta'ala shine ya sani ku ko ba ku san gaibu ba ya ku bayin Allah na gari hakika jarrabawa takan ɗaukaka sha'anin wato zaɓaɓɓun Allah subhanahu wataala su ne mumine na gari kuma ta girmama ladan mutanen kirki shi yasa jarrabawa ita tana nuna wato darajar mutum a wajen ubangiji ne subhanahu wataala sa'ad bin abi waqqas Allah yarda da shi yace na ce wa manzon Allah sallama wani mutane ne suka fi shiga bala'i da jarrabawa sai ce annabawa sannan sai bayin Allah na gari sai masu bin su sai masu bin su a sai idan Allah ya jarrabi mutum ba wai ya jarrabe shi ne don baya son sa ba yakan jarrabe shi don ya daga wato ainihin sa ne shi yasa annabawa su suka fi kowa shiga matsala da jarrabawa saboda ubangiji subhanahu wataala yana son ya daga sha'anin su shi yasa ba a tuhumar mutum akan wata jarrabawa da ubangiji ta'ala ya masa ko na talauci ko rashin lafiya ko ta masifa da ya shiga ciki wataƙila Allah ta'ala yana son ya daga darajarsa ne a cikin al'umma ko ya kankare masa wato zunubinsa wani yana cewa kullin Lazibi bi surufi dahri ayyarana hal anada dahru illa man lahu khatar amma tara bahra ya'lu fawqahu jiyafun wa tastaqirru bi aqsa qarihi ad-durar wa fi as-sama'i nujumun la idada laha wa laysa yukhsafu illa ash-shamsu wal qamaru kaga wanda yake aibanta wani dangane da jarrabawa da ya shiga ai rana akan kama ta alhalin da rana da wata akan kama su alhalin sun fi sauran taurari kuma sannan duk dabban da ta mutu a kogi ai tana zama sama ne za ta yi bomboro a sama amma lu'ulu'i kuma yana kasa ruwa na danne shi saboda haka abu mai daraja shine wanda ake jarraba shi ya ku bayin Allah ku sani cewa ubangiji subhanahu wataala yana jarraban mutum a bisa gurgudun sa ne dan adam ba zai gushe ba yana cikin jarrabawa da masifu har ya zama babu wani zunubi a tare da shi ko kaɗan ubangiji ta'ala yana yafi masa laifuffukansa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ubangiji ta'ala yace duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to zai jarrabe shi da masifu wani daga cikin malamai yace ai duk wanda Allah halicce shi don aljanna to ba zai gushe ba ko yana samun wato ainihin matsaloli hanyar jarrabawa wata gada ce wato ainihin mai wahala wato wajen haura ta dole sai ka hakuri ubangiji ta'ala ya jarrabi annabi adam alaihi salatu wassalam bayan ya sa mala'iku sun masa sujjada ya ɗaukaka darajansa amma kuma shaidan ya zo ya yaudare shi kuma ya fitar da shi daga aljanna wannan babban wato ainihin jarrabawa ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mutanensa sun yi majajjawa sun ɗaure shi sun jefa shi a cikin wuta saboda wato ba sa son addininsa suka ce a kunna wuta a je a jefa shi a ciki amma ubangiji ta'ala ce wutan ta zama mai sanyi sanyi mai aminci ga annabi ibrahim sai zama wutan bata kona shi ba sun yi nufin masa makirci ubangiji ta'ala ya sa su ne tababbu annabi isma'il alayhi salatu wassalam an kwantar da shi don a yanka shi babansa ya yi mafarki ya yanka shi mafarkin annabawa gaskiya ne annabi ibrahim ya gaya masa sai ya ce ya babana ka aikata dukkan abin da aka umurce ka da shi aka kwantar da shi za a yanka shi allah ya fanshe shi da rago sannan haka nan annabi yusuf alaihi salatu wassalam an jefa shi a cikin cikin kifi a lokacin da ya bar al'ummarsa ya tafi yana gudun hijira shikenan ubangiji ya je ya fada kogi ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwan kuma ya yi overload aka ce to a yi ƙuri'a a fidda mutum ɗaya domin ya daidaita sai ƙuri'a ta faɗi a kansa sai aka jefa a cikin kogi kifi ya haɗiye shi har zuwa wasu lokuta ya dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ubangiji ta'ala ya amsa addu'an yasa kifin ya amayar da shi ba tare da ainihin wato ya tauna namansa ko ya karya kashinsa ba sannan haka na annabi ayub ya yi fama da rashin lafiya wato mai tsawo wanda ya shiga cikin wani hali amma ya kira ubangiji ta'ala ya ji tausayinsa ya yi masa rahama ya yaye masa wannan bala'in allah ta'ala ya ce sai muka yaye masa muka ainihin yaye masa wannan masifa muka bashi iya muka dawo masa da iyalansa da dukiyansa kuma mun kasance wato masu mai masa rahama ne kuma wannan don rahama muka masa kuma ubangiji ta ce wa'azi ne ga masu ibada hakika an sai da annabi yusuf alaihi da kuɗi waɗanda ba su kai sun kawo ba annabin allah aka kama shi a matsayin bawa ne aka ce bawa ne aka je aka sai da shi wannan shi ma bala'i ne aka je aka sa shi a cikin wato ainihin rijiya saboda karya aka sa shi a cikin kurkuku domin zalunci ubangiji subhanahu wataala wato ainihin ya tseratar da shi daga wannan bayan babansa ya shiga cikin damuwa kwarai da gaske Allah ta'ala ya fidda shi wato daga wannan kangin da yake ciki sannan haka nan Allah ta'ala ya jarrabi manzo Allah sama da masihu daban-daban na cutarwan kafurai kala-kala amma ubangiji ta'ala ya ce yi haƙuri kamar yadda sauran annabawa wato ainihin suka yi hakuri ya ku bayin Allah ku sani cewa ɗan adam yana kan sunna ce ta jarrabawa koyaushe duniya ba za ta tsarkaka maka ba ba za ta maka gare gare ya zama baka da damuwa kwata-kwata ba dole ne za ka samu kanka a cikin wata damuwa wasu lokuta ɗin ko da ko ka samu abun da ka samu na duniya hakika kai abun bautarwa ne da yin hakuri da addu'a wato abun da ake bukata in masifa ta same ka ka yi hakuri kuma ka dinga roƙon Allah ta'ala ya yaye maka wannan haƙurin ibada ne bayi da ladansa bayi da lissafi sannan haka nan addu'an da kake ita ma wato ibada ne kar ka ɗebe tammani daga rahmar Allah subhanahu wataala ko da masifan ko bala'in ya tsawaita to ai yaye shi yana nan kusa dukkan wani bala'i da ya kai matuƙa to da ka samu kuma nan da nan ubangiji ta'ala ya kawo ɗaukiya ya yaye maka shi ka roƙi wanda yake ne mai buɗe ƙofofi na alkhairi shi ne ubangiji subhanahu ta'ala? Allah ta'ala ya ce idan masifa ta sami in Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani ciwo ko masifa to ka roƙi ubangiji ta'ala ya yaye maka domin babu mai yaye wannan masifan sai Allah ko manza su ya ce mamakin al'amarin mumini al'amarinsa dukkaninsa alkhairi ne babu wanda yake samun wannan sai mumini idan alheri ya same shi ya gode wa Allah hakan ya zabe masa alkhairi idan masifa ne ta same shi ya gode wa ubangiji ta'ala abu ne yayi hakuri hakan din kuma sai ya zabe masa wato ainihin alkhairi ya ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi وثلث بكم أيها المؤمنون وقال عز من قائل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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم